آہ اہ چند billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci muna muku fatan alkhairi da kuma sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mu mai albarka ta amsar da auta sunna ga wanda bai taba kallon mu ba ko bai taba haduwa da mu ba sai daidai wannan lokaci yana da kyau ya danna subscribe da ƙararrawa da like domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye lokacin da muka dora a wannan tasha mai albarka sannan akwai tashar mu sabuwar tashar mu ko ce wacce ta daɗe ba aiki da ita amma mun dawo da aiki da ita ita ce nasiha gare mu ita ma za a iya komawa a danna subscribe da kararrawa da like a waccan tasha din domin shirye-shiryenta ya bambanta da na ita wannan tasha din kowanne shirinta daban yake to insha Allah sai a koma ita ma a bibiye mu a wancan tasha din kamar yadda al'ada wannan tasha ta kasance mukan gayyato bayan Allah wanda muke tattaunawa da su musamman bangaren abin da ya shafi rayuwarsu da karatunsu da kuma gwagwarmaya da suka yi na rayuwa to a yau Allah ya sake azurta mu da sabon bako ko kuma babban bako wanda muke tare da shi a daidai wannan lokaci malam al'amin insha Allah zan so ya yi wa masu kallon mu sallama a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala Alami da fatan an zo lafiya. Alhamdulillah. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. To ga ka a ansar da azu suna Allah ya kawo ka yau a daidai wannan lokaci. To muna maka fatan alkhairi. A duba da yanayin duk wanda suka zo a wannan tasha kafin mu shiga shirin kai tsaye zan so ka ba mu tarihin rayuwarka a takaice. tun daga shekaru da karatu bangaren addini da na boko da kuma dai sauran tarihin ka a takaici kafin mu dora shirin insha Allah farko dai suna na alamin abubakar an haife ne a rijiyar zaki na rijiyar zaki garin kano mm. eh, shekara ta ashirin kuma na yi na firamare na anan alazar karanta sai daga baya na koma na radiant way mm. bakin titi mm. islamiyya kuma da malami ke mana a gida mm. daga baya sai na da koma wannan makarantar malam magarci a nan na eh, sauka a nan na karasa karatu to masha Allah ya secondary kuma fa ya secondary aka gama eh, ko kai yanzu eh na jami'a to biyu ke kenan eh to masha Allah ko zaka iya faɗan course din da kake geography to masha Allah Allah ya maka <laughs> ah, to masha Allah ah, bayan ka ba mu tarihin rayuwarka a takaice malam al'amin to za mu biyo da tambayoyi kamar haka kamar yadda al'adar shirin ta kasance abu na farko ah, a cikin karatun da ka gabatar na bangaren boko da na addini za mu so ka ba mu wani kalubale ko cikas da ka taba fuskanta bangaren islamiyya ko kuma bangaren boko shi ma ko da guda ɗaya ne sai ka ba mu a wannan da farko dai gaskiya kalubale da na fara fuskanta mm. shine mutuwar mahaifin to a eh, makarantar ma wa zai biya ba mm. zai ci daukar nauyi shekara nawa kenan shekara kimanin kusan shekara tara ko subhanallah Allah ya kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta kaga babban kalubale kenan ah, da ka fara fuskanta lokacin kana aji nawa kenan na primary 3 ne ko 4 to ashe da dadewa to ikon Allah gaskiya ne na babban kalubale na fara fuskanta kalubale na boko da na fuskanta shine za a zo makaranta ka ga wani abin kana so to kamar kana so amma ba ku da halin irin da za a iya ma abu saboda ba eh, eh, ba abin abin yau eh na gane shi ne babban kalubale bangaren makarantar boko to eh sai bangaren islamiyya kuma fa bangaren islamiyya shi gaskiya sai dai hadda haka hmm. a fuskanci kalubale da wani lokacin za ka zo sai ka zo bayawa ma za ka ji karatun yaƙi, <laughs> ka ta karatun ya eh, fuskanci wannan sosai to masha Allah na gaba wacce za mu maka a daidai wannan lokaci a bangaren rayuwa abin da yake faranta maka a rayuwa wannan aka yi maka shi za ka ji daɗin sa a rayuwa an burge ka da kuma abin da yake bakanta maka a rayuwa wanda baka so kaga tambaya guda biyu ke abin da yake faranta maka da abin da yake bakanta maka menene shi abin da yake faranta min a rayuwa shine neman ilimi ina jin daɗin neman ilimi sosai ma kuma mm. in na je ina karuwa sosai na da zan ji ne kamar zuciyata na ji dai wani irin daɗi na na musamman zan ji ni gaskiya samu wani shi ne abin da yake faranta maka eh, kenan faranta maka sosai ma to sai bangaren tambaya ta sai bangaren tambaya ta bi gaskiya ina jawo shi in ga matashi hmm. ba ya zama kawai shi sai dai ya zauna a layi ba sana'a ba ba ne mai ilimi ya zama kawai sai dai wane wuce a kalle shi a yi magana wane magana hmm, na ga to tambaya ta da za mu maka a daidai wannan lokaci shine a bangaren abincin da ka fi so a rayuwa wanda aka baka shi an burge ka wanda shi ne abincinka na ƙarshe wanda za ka ji farin ciki idan aka baka shi wanne ne shi abincin da na fi so shi ne shinkafa da ake ya ina son shinkafa da ake sosai ba kuwa <laughs> wace iri to da mai ko da man eh, da wanda kai ko farin mai ko eh a sa salaka ka ayyanka eh, na so da miya ba kenan eh, ba komai akai iya eh, iya <laughs> eh, a sa kishi da haka <laughs> to masha Allah <laughs> to a daidai wannan lokaci tambayar da zamu baka kuma shine a wannan tasha ta mu ta ansara da auto suna mai albarka na san kana bibiya shirye-shiryen mu to akwai wani shiri da ka taba kallo wanda za ka taba kamana za ka iya babu da misalin sa ana ka ce ga shirin da ka kalla wanda ya burge ka a wannan tasha za ka iya tuna ko guda ɗaya ne? Eh, kamar wannan shirin na matasa na kalle shi hmm. na ga ana magana ne a kan illoli da matsaloli da matasa suke fama da shi hmm. na rashin karatu da shaye-shaye da abubuwa da matsaloli na rayuwa eh. shige irin wannan shirin namu kenan da eh. ake gabatarwa kenan eh. wato ya burge ka kenan shirin ah, shirin ya burge to masha Allah to kafin mu dora shirin zamu dan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo kuma insha Allah sai mu dora insha Allah Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina minka godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta asar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin shirye-shiryen mu da zarar mu daura ku danna mana subscribe sannan ku danna rawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu ne na taro ne na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira Barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin mu ɗora wannan shiri na tattaunawa da muke da Malam Al'amin a daidai wannan lokaci. To kafin mu ɗora shirin kamar yadda al'adar shirin ta kasance mukan ba da takarda ta girmamawa ma'ana a wata kenan ga dukkan wanda ya zo wannan tasha mai albarka don girmamawa domin a tafi da ita a nuna 'yan uwa da kuma abokan arziki cewa an zo wannan tasha ta ansar da auto suna kuma ta karrama ni ga takardar ma insha Allah bayan za mu baka wannan takarda mai albarka ga takardar Allah ga ake gani da kuma kwanan wata da komai bayanan kadi da suke ciki to a daidai wannan lokaci gashi an baka takarda a wat a wannan tasha mai albarka wannan farin ciki za ka nuna da kuma jin daɗi da aka baka wannan takarda ta girmamawa na godiya da wannan takarda da samu wani matsayi ne ma ka samu irin wannan abin saboda ba kowa yake ma da damar da ko wannan din da zai iya tsayawa har ma ya tsaya a tambaye shi ba ya iya ba da ansa da gaskiya ko kuma a zabo shi a ce ko a zabo shi a ce eh, eh zabi kamar eh kamar da muke gaya mutane cewa mm. duk wanda ka ga ya zo dama Allah ne zabo shi ya tun daga mm. mutane nan da yawa suna taso za su zo to amma ba su zo din ba eh to wannan shine gaskiya sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanyar a buɗe take za su iya tuntuɓar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa kowa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya hanya abu da take wannan lokaci bayan an baka award na girmamawa abinda zan so daga gare ka yanzu shine zan so ka ba wa matasa shawara takaitacciya wanda suke kallon ka a daidai wannan lokaci shawara da za ta amfane su bangaren abin da ya shafi rayuwarsu da kuma bangaren abin da ya shafi ita wannan tasha ta mata da wata suna yin daga nan kuma za mu zo sai ka gaida mutum biyu zuwa uku wanda suke kallon ka a daidai wannan lokaci sa shawara akan su nemi ilimi sosai sannan su guji zaman banza saboda yana kawo giba za ka ga mutum yana gulman mutane ko yana duk irin wannan abubuwa ne na zauna ba aiki eh, ba sai dai wannan sai dai sai dai eh. zama eh. yana kawo irin wannan abubuwa to masha Allah su dinga bibiyar tashan nan za su dinga karuwa suna samun abubuwa sosai akan matasa na'am akwai karatun da muke gabata na akdawul musalli na'am ban san ta yaya ka san ana gabatar da shirin ba kuma ya aka ka kake zuwa wannan karatun eh wannan karatun a wajen malam bashir na fara san shi waye malam um, bashir gaske za daga tsallake eh can tsallaken yake eh, kenan ko tsallaken dorai to na gane eh da yake eh. da hajin mu ne to a wannan eh, jami'a ko eh sai yake cewa irin bai san masallatin ba sai yake tambaya ya zo dai mu kai shi mm. to ya zo dai tunda ya zo muka je muka raka shi haka mm. sai ya ga karatun gaskiya yana da fa'ida za a ƙaru sosai tunda abu ne na yau da kullum matsaloli rin kurakurai ne na sallah yau ba eh, eh. tunda sallah kuma kullum ne sai an yi gaskiya ne eh, to sai mutum biyu zuwa uku da zaka gaisar a daidai wannan lokaci insha Allah kafin murfi ina gaida mamanmu sannan ina gaida yayata mm. sai abokina ai ba ka faɗi sunanta ba ko eh eh Khadija yawa domin za ta ji aiko eh, eh sai abokina hmm. da ɗaya eh, Abubakar to masha Allah to da fatan suna jin ka yanzu kuma su ma za su bibi wannan shiri don su kalla kuma su ga yadda aka tattauna da ke insha Allah. Sako na ƙarshe kamar yadda na faɗa wanda nake so za ka ba ‘yan uwa a daidai wannan lokaci shine ita akan wannan tasha mai albarka ɗin ga ka a ɗakin gabatar da shirye-shirye nata na yanzu. to na sako zaka ba al'umma abin da ya shafi wannan tasha eh, zan ba da sako cewa jama'a su ci gaba da kallon wannan tasha hmm. sannan su yi subscribe su danna kararra saboda bibiyar shirye-shiryen ne hmm. saboda za su ƙare da ilimi sosai ma sosai da sosai Allah to dama kaga abin da ake yi shi ne kullum matasa ake gayyatowa ana tattauna da su domin tashar hmm. da mata suke koyaushe kamar yadda ake faɗa tun daga yara ƙanana da matasa masu tasowa da manya duk suna zuwa akwai albishir wani shiri ma da zamu gayyato wani matashi shi ma insha Allah zai dinga zuwa muna gabatar da shi da shi muna nan muna shirya tsara muna tsara shirin yadda zai kasance mala Abdulrahman kenan dan uwan malam bashir da kake magana ko eh. <laughs> to shi ma yana nan mun magana da shi insha Allah zamu ba shi fili guda mm. duk sati ya dinga zuwa yana gabatarwa zamu Zamu sake tunanin kuma wanda zamu sake gayyatuwa bayan shi a cikin matasan mu dai wanda muke tare da su insha Allah to da karshe muna godiya da wannan ziyara ta musamman da aka kawo sai kuma idan Allah ya sake kawo mu lokaci na gaba idan an sake dawo hmm. insha Allah masha Allah da fatan za kuma gida da ke kuna godiya na ce kalle shi eh, na dora mai kyamara tu eh? ka tuno wani shiri ba sun ga ana dora ne eh ana daddora sosai ma ku hmm. kana gani kuma eh na na da duba ka zo da wata eh na zo kana to mu je kamar misali a cigaba da kallon ta ko ko yake irin haka ce eh a saboda ka ga waccan ma waccan sabon da saboda eh, eh, a maduba ta eh bari zan zan nuna ma ita yanzu eh. saboda shirye-shiryen da ake a cigaba da hannu wannan bibiyan mu ko da subscribe